Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau rana Asabar 25 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. dakarun ukraine na janyewa da gabashin birnin saviodonex bayan shafin makonni ana kai hare-haren mai da kuma fada da sojojin rasha akan tituna a cewar gwamnan yankin gwamnan luhansk sahi haide ya ce ta na dakarun sojin da ke saviodonex suka karɓi umarnin komawa wasu wurare wani shugaban sojojin ukraine na yankin ya kara da cewa bai dace a ci gaba da rike saviodonex ba yayin da nasarar da rasha ke samu ta haddasa fargabar cewa za a iya katsa birnin da kewaye Ci gaban da Rasha ta samu ya kawo Kremlin dab da karbe ikon lardin Luhansk, daya daga cikin manufofin yakin Rasha. A ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na baiwa ƙasarsa a matsayin 'yar takara a jiya Juma'a, wani muhimmin mataki na shiga ƙungiyar. An kuma baiwa Moldova matsayin 'yar takara shiga ƙungiyar ita ma. Jami'an tarayyar Turai sun bayyana matakin da matsayin mai tarihi amma sun yi gargaɗin cewa dole ne ƙasashen biyu su yi sauye-sauye masu tsauri kafin su zama cikakkun mambobi. A cikin wani saƙon haɗin gwiwa da aka watsa ta kafa talabijin ga al'umma ƙasar ta Ukraine, shugaba Zelensky da firaminista da kakakin majalisar dokokin ƙasar sun kwatanta matakin na ƙungiyar tarayyar turai da sauran lokuta na tarihin Ukraine. Ya kuma ce tsarin ba za a taɓa sauya shi ba. Kakakin majalisar dokokin Ukraine Ruslan Stefanchuk ya kira matakin a matsayin wani sako na siyasa mai ƙarfi. Ya ce za a ji ta bakin sojoji a cikin ramuka da dukkan iyalan da aka tilasta wa tserewa ƙasashen waje da ma duk wanda ya taimaka wajen kawo nasarar kusa in ji shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa taron ƙasa da ƙasa kan samar da abinci a jiya juma'a cewa duniya na fuskantar haƙiƙanin haɗarin faɗawa yunwa a wannan shekara kuma shekarar 2023 na iya zama mafi muni yaƙin da ake yi a ukraine ya ƙara dagula matsalolin da ake fama da su tsawon shekaru da sauyin yanayi da kuma cutar coronavirus da har yanzu ba a murmure ba in ji guterres ta saƙon bidiyo ga taron ministocin tsaron abinci na duniya a berlin ya ce tashin farashin man fetur da taki na matuƙar shafin manoman duniya. Ya shafi dukan kayan amfanin gona da aka noma gami da shinkafa da masara, wanda ke shafa biliyoyin mutane a faɗin Asiya da Afirka da ma Amurka, in ji Guterres. Ya ci gaba da cewa batun rashin abinci na wannan shekara na iya zama ƙarancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. daga ƙarshe kotun kolin amurka ta soke dokar kundin tsarin mulki ta zubar da ciki a amurka inda ta bar ta ga jihohi su yanke shawarar ko za su amince da tsarin da aka kafa a faɗin ƙasar tsawon shekaru hamsin kundin tsarin mulkin ƙasar bai yi magana zubar da ciki ba kuma babu irin wannan haƙi da wani tanadi na kundin tsarin mulki da ya ba shi kariya in ji mai shari'a samuel alito a ra'ayinsa mafi rinjaye tare da wasu alƙalai hudu masu ra'ayin mazan jiya suka ce lokaci ya yi za mu bi kundin tsarin mulki kuma a mayar da batun zubar da ciki ga wakilan da aka zaɓa. Hukuncin na jiya Juma'a ya zo ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka fallasa wani daftarin matakin farko na shawara Alitu a wani shafin yaɗa labarai wanda ya haddasa zanga-zangar masu fafutukar kare zubar da ciki a faɗin ƙasar. Yayin da soke hukuncin da babbar kotu ta yanke a shekarar 1973 kan shari'ar da aka fi sani da Roe vs. Wade da kuma wata shari'a ta daban mai suna Planned Parenthood vs. Casey. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki a cibiyar gyaran hali na tubabbun mayakan Boko Haram da suka yi saranda kuma suka mika wuya. A dai ranar 28 ga watan Satumban shekara ta 2017 ne, hukumomin jamhuriyar Nijar suka fara kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da mika wuya ga hukumomi domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar gyaran hali da hukumomin suka tanadar a garin gudumariya da ke cikin jihar difa a yanzu haka gwamnatin niger tare da wasu abokan hulɗarta ciki har da ƙasar amurka sun buɗe wata sabuwar cibiyar gyara hali a garin hamdalaye da ke cikin jihar talabiri domin karɓar 'yan ta'addan jihar da suka amince su miƙa wuya. A baya bayan nan dai an sallame tubabbin 'yan Boko Haram ɗin daga wannan cibiya na gyaran hali kuma an taimaka musu domin fara sana'a da kuma ayyukan hannu. Amma a yanzu hukumomin jihar ta difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabbin 'yan Boko Haram ɗin. Wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kawai a halin yanzu ana tallafa musu ne da wasu kudade na musamman da suka kai jaka 550 na sefa wato kimanin naira 530. domin su yi amfani da su wurin gudanar da duk sana'ar da suka ga dama. Tambayar anan shine E, ta yaya tubabbin 'yan boko haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan an sallame su daga wannan cibiya na gyaran hali domin jin halin da ake ciki sai ku gyara zama domin jin rahoton da wakilinmu a jihar ta difa abubakar isa ya shirya mana. Alon Guburo, bismillah. A dai ranar 28 ga watan Desamba na shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka fara sa kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da mika wuya ga hukumomin kasar domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar jara halinka da hukumomi na Nijar suka kafa a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. kawo yanzu dai tubabbun 'yan boko haram biyar ne suka mika wuya suka kuma kammala samun horo kan darussan rayuwa da kuma ayyukan hannu a wannan cibiyar mamadu bulama mamba ne a komiti na musamman da hukumomin nijar suka kafa domin karbar tubabbun 'yan boko haram din wannan mutane 'yan mu ko yayi mu wanda allah ya jarabce su da wannan abu sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kuma zai kai su inda kankin da aka yi za musu formation formation ki kuma duka kowa aikin da shi ya so shine zai karanta musu ko aikin walda ne ko na wani ayyuka dai aikin da su suka sa kansu kenan daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyar zamu yi za mu kai su wajen uwaye danginsu kenan za mu kai mu za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne yan uwanmu ne Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma a hakuri a hakuri da su su zamna kamar yadda komi ba su yi ba na da haka nan ne su zama guri mutum da ne kuma su da kansu abin da za mu gaya musu su saki jikinsu abin da Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikinsu mu yi aiki muna tare da su kuma wannan abubuwan nan da mu zamu yi shine kada abin da zamu yi tsakanin eh, yaran nan da wayansu. To yaya tubabbin 'yan Boko Haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan sallamarsu daga wannan cibiyar gyara halinka. Malam kyari kyari na ɗaya daga cikin tubabbin 'yan Boko Haram din. Eh, alhamdulillah tun da muka zo gashi nan dai muje muna ta yi a jama'a godiya har gwamnati da allah gaba ki da allah sa da mu dace kawai nan gaba ya kamata da amma gwamnati ya sa mana hannu ya taimake mu in ba haka ba akwai matsala matsala da menene ka san wani ba su da jira yawanci a jira mutane a zama suke kuma abin sani amma babu ba iya wani hanyar noman kudi so wani noma su ba tunda ko an iya ma ba abin da za a je a yi in ba da kuji ba ba a noman kuji shi yasa ne muna neman tallafi amma har yanzu sun cale mu shiru A baya dai bayan an sallami tubabbun 'yan Boko Haram din daga wannan cibiyar ana taimaka musu da kayayyakin ayyukan hannu da suka koya a cibiyar. To amma a yanzu hukumomin jihar Difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabbun 'yan Boko Haram din wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kadai a yanzu ana tallafa musu ne da wasu kudade da suka kai dika 550 na sefa ko naira talatin domin su yi amfani da su wajen gudanar da sana'ar da suka ga dama. Abba Gana wakil Malam Gana daya daga mambobin kwamitin da ke kula da karbar tubabun 'yan Boko Haram ya yi mana karin bayani kan wannan sabon tsarin kamar haka. Yanzu dai kudi ne ake basu, amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne, amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba ba a basu abin da basu tambaya ba. Kenan an basu abin da sun tambaya kuma a jimilce kudi ne wannan kudi dai kowane ne ina samani in kayi ya isa jihar ne. a mutum mai cin gaba ku tahi ku yi kasuwancin ku duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma tana yiwa gwamnati ma ya taya su amma mutum a ya bashi abu ya je ya kashe ya zamna gobe ma wancan ba zai bashi ba zai taimaka mashi don ku dan shi mu muna samani ne a kan consent da mun basu su ma a yanda ya shiga kansu ina samani in wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abun a zo a gani To yaya al'ummar jihar Difa ke kallon tubabbun 'yan Boko Haram din da a yanzu za su cudanya da su ga ra'ayin wasu daga cikinsu. Sunana Malama Maryama. gaskiya mun shi daɗi da wannan fasaha da gwamnati ya kiraye 'yan boko haram wato tubabbu su dawo gida saboda mu ma uwaye muna jin daɗi sosai saboda yaro in ya gyaru namu ne duk in sun lalace namu ne a matsayinmu na uwaye mata muna kira ga gwamnati ya kira ya samu a cikin wannan tahiya ta kira 'yan boko haram su dawo su tuba muna ba da goyon baya kuma muna fatan alheri ga hukumomi. Shi rikici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu da kansu gida tunda yan uwanmu ne kannunmu ne yayunmu ne kenan ba yanda za ka hannun ka ribe kayan ka yada kenan saboda shi ni gaskiya ina murna kuma wanda suke can kiran zan musu su mai su koma gida mu za mu amshe su da hannu biyu ban makamace su ba suke kabin su ma a wanda suka zo suna yanzu ta muke tare har kuma tarkokin mu tare da su kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su kula ma kansu su dawo mu zamna tare mu gina kasan mu su ma dai kungiyoyin fararen hula na jihar difa sun yaba da wannan matakin na gwamnatin niger ya wa 'yan boko haram din da suka mika wuya domin hausawa na cewa idan hannu ya rube sai mai shi mara mamadu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne a jihar difa daidai ne gwamnati ta nemi yaran ta tunda alhaki yana kanta da farin ma da ta bari ya lalace amma eh, tun da ya riga ya lalace kuma ta dawo ta ce tana son ɗiyanta su dawo za a yaki musu daidai ne kamar abun da farin eh, ana cincirin don zuwa mutum hamsin mutum goma mutum talatin da sauran suke zuwa har eh, grup na fari da aka fudda wurin mutum ɗari biyu da wani abu aka fudda kenan wana nuna cewa da farin mutane sun fito kuma abu ya yi kyau na fito amma daga baya sai abun aka samu cikas mutum daya biyu har wani lokaci sai ka ji mutum eh, bai zo ba sai a yi wata da watanni mutum bai fito ba to kenan da farin tsarin ya kyau amma daga baya muna ganin tsarin ya ɗauki wani salon da bai kamata ba kenan muna kira ga gwamnati ne ta sake tsari ta yi yanda za a sauƙaƙa ma yaran nan su fito yanda dai a cikin sauƙi za su fito kenan a sake tsari ko a koma irin na da ko a gyara tafiyan da yake don saboda mutane su ƙara fitowa tunda har yanzu akwai dubunne a ciki amma kuma ka gani bai wuce ɗaya biyu ɗaya biyu ba suke zuwa eh, ya jima ko ko goma ba su zo ba a kai ɗaya kenan dan shi yasa muke kira eh, a sa kowa da kowa a ciki eh, yan farar hula yan kungiyoyin eh, makiyaya manoma masu gari na duka a sa su a ciki a dama da su a sa su gaba don saboda a samu a fuddo su amma bisa tafiyan kuma wani hamzari bai gudu ba gudu ba saboda kasan yan fari sun dan sha wahala tuntun eh, da bus cikin dalilan da ya saka yanzu zauwa ya rage yan harin da suka zo sun dan sha wahala kamar misali sun jima a gidan kan eh, in na gudumariya sun jima a can waɗansu shekara biyu uku har hudu ma akwai wanda ya sun jima kenan kuma akwai eh, dalili kuma na biyu akwai irin kayakin aiki da aka basu eh, bai ishe su ba bai sa ba suka je suka kama ayyukansu eh, irin wannan wahalhalun da na 'yan hwari suka sha da yin shi yasa kuma yanzu ba a samu eh, irin masu yawa suna fitowa. A nasa bangare Dr. Kaka Kyari Bukar malami a jami'ar Difa bayan ya yaba game da yadda hukumomin jihar Difa ke kulawa da tubabun 'yan Boko Haram din ya kuma ce akwai bukatar jara. To, jaran da za a ce za a za a kawo in an ba su kaya a yi a duba gwamnati ya koma ya jojoya ya duba ya kalle su abubuwan da ake basu sai da suke ko aiki suke sauran in an basu abubuwan da kayan aikin da ake basu sai da suke kuma su zo su zamna haka a ce ba su da aiki ba su da aiki ne abin da muke so gwamnati dai su koma in dai wanga sauran sun tom wanga mashinan nasu in ya fadi fan ma dai a jara musu kuma a kara musu in sun gan suna wanga A nata bangaren gwamnatin Nijar na ci gaba da sa kira ga mayakan na Boko Haram da ma sauran kungiyoyin ta'adda 'yan kasar Nijar na ganin sun mika wuya domin samun kulawa ta musamman. Hamadu Adamu Sule shine ministan cikin gidan Nijar. Da muka gani suna so zaman lahiya sun hara bari wannan aiki na terorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane eh, abin nasu wannan aikin da suka suke ciki ba aikin cikin ba ne A yanzu gwamnatin Nijar tare da wasu abakanan hulɗarta ciki har da ƙasar Amurka sun bude wata sabuwar cibiyar gyara halinka a garin Hamdullahi da ke cikin jihar Tilaberi domin karbar 'yan ta'addar jihar da suka amince suka mika wuya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke difa a Niger, Abubakar Isa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Tuwa a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari shirin da yake da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a da kuma sashin hausa na murya amurka da ke birnin washington dc yau ina tare da a tarihin wani gari garin kuma shi ne garin farakwai da farko zan so in ji sunan sarki da kanshi sunana muhammad labran ni ne sarkin farakwai da ke kan gado a halin yanzu. Mai girma sarki za mu so mu ji tarihin yadda garin farakwai ya kafu daga bakin katun da ku ne manya yanzu. Garin farakwai gari ne mai tsohon tarihi don akwai abin da ke nuna alaman gari tsohon gari ne a farakwai shine ko ganuwa don farakwai a yadda muka sami tarihi ya riga garin makwautanmu kafuwa shine makwautan kuwa su ne zangon aya da yalwa do farakwai ya riga su kafuwa. Wasu mutane suka fara kafa garin farakwai domin kowane gari akwai ya ka an ce wasu fulani ne wasu a ce bare bare ne wasu a ce kaza wasu a ce kaza wasu ainihin irin mutane suka zo suka fara kafa garin farakwai. Ah, alhamdulillahi a kabilan da ta fara kafa farakwai ita ce kabilar bagi to bisa ga halayya su bagi idan suka zauna a wuri suka ga kuma jama'a sun matso su sukan ƙaura ne su ƙara gaba wanda abin da ya faru kenan da bagin da suka fara sarautar farakwai wanda bayan su to sai kabilar java da ke kwai lalle sun zauna a farakwai kuma sun yi sarautar farakwai har mutum uku a cikin kabilar jaba akwai sarki na farko shine andruman sai na biyu a agagi sai na ukunsu sarki jatau wanda shi sarki jatau din nan su ne suka yi aura daga fara kwai zuwa kwai don a yanzu haka in ka je kwai jaba area da akwai inda sarki jatau da ya ƙaura daga fara kwai ya zauna a nan ana ce ma wurin kurmin jatau kamar kimanin shekaru nawa kenan a gaskiya shekarun da yawa don muna bayani ne akan abin da ya kai ma shekaru 290 da casa'in zuwa ɗari bayan ma wannan ƙaura ne da suka yi ni na ɗan ƙiyasta daga lokacin da kakana sarki um-, umar aliyu ya hau Gado. Mm, girma sarki ina garin ya samu suna farakwai kuma wani dalili ya sa aka ba garin suna farakwai watakila za mu samu wani labarin da gare ka eh akwai lokacin sarki jatau shi allah ya yi shi mutum ne mai son kiwon tsuntsaye na gida mm. kaman kaji to sai ya kasance yana zaune sai akwai kwaro-kwaro a cikin kajin da yake kiwo to ya sa hadimin shi ya je ya duba mai ke faruwa wajen kajin nan to sai shi hadimin nashi ya dawo mai da labarin fara kwai fara kwai daga nan ne garin ya ɗauko asalin sunansa fara kwai eh shi wato a cewa shi wanda ya samar da garin kwai eh. shi mai kiwo ne wato makiyayi ne kenan? eh mai sha'awan kiwon kaji ne kwarai da gaske hmm. daga lokacin da ka taso kasan eh, gidanku ko kakanka ya sarauta da ko da wani da wani suka yi sarauta wani lokaci ne ainihin ma hausa fulani suka fara sarautar garin tun da ka ba mu tarihin baya yawa to hausa fulani kabilan da na fito cikinsu kenan su ne fulani su sun karɓi sarautar farakwai ne a alif da ɗari takwas da tamanin da takwas wanda shi ne shekarun da sarki umar dan aliyu kakana kenan ya yi a kan gadon sarauta don ah, ya bar sarauta ko in ce ya koma ga ubangiji a 1930 1930 eh. daga shi daga shi sai sarki babban ɗansa muhammadu mustapha ya hau gado ya dai shekaru talatin da bakwai ne a kan gadon sarauta yawa daga shi shi ne sai mahaifina wanda ya kama daga shekaran da mm, wanshi ya rasu zuwa shekara ta dubu biyu da hudu ainihin waɗanda suka yi a gidan fulani mutum uku duk da ƙanina wanda shi Allah ya ƙaddara ya riga ni sarautar. yanzu ma iya cewa fulani ne zalla ko kuwa da wasu kabila da wasu kabila za mu so mu jirga bakin ai ba fulani ne kaɗai ba akwai ƙabilu da dama amma waɗanda suka sarauci garin ƙabilu hudu ne daga bagi jaba ah, bare-bare to sai kuma mu fulani wanda muka karba daga bare-bare kowane gari za ka tarar da suna da sana'a duk da kika ce sarkin da ya fara kafa garin a mai sha'awar kiwo ne amma yanzu wani sana'a ne al'ummar farakwai suke alfahari da a matsayin sana'a jama'an farakwai suna da sana'o'i kamar uku akwai noma da kuma kiwo sai kuma saƙa irin wanda aka san bahaushe da shi don har yanzu akwai unguwar da ake mata lakabi da sana'ar saƙa ana cewa unguwar masaƙa amma wani sana'a yanzu dai mutane suka fi ta eh aka fi saninsu da ita yanzu an fi su da noma saboda ci gaban zamani jama'a an an yawaita da dama sun koyi sana'o'in hannu eh, kamar su gini da sauransu uh, ita garin farikwai tasowa na nasan tana alfahari da noman doya mm. to ya labarin yake yanzu eh to har ga allah wannan yana nan har yanzu ba a bari ba don kasan abin da aka saba da shi yana da wuya mm. a bar shi landanin wasu garuruwa ne suke ƙarƙashin masarautar farkwai a garuruwan da aka ƙirƙiro su ne akwai tudun ƙaya akwai zagina akwai ciritawa duk a ƙasar zazzau ne ko kuwa a wajen ƙasar zazzau duk kalan waɗannan garuruwa da ka na ambata maka mm. duk an ƙirƙiro su ne daga fara kwai ta mm. kasar zazzau eh, cikin karamar hukumar mu ta egari. mai girma sarki a gidan rediyo na karta da haɗin gwiwa da murya amurka tana godiya da ka bamu lokacinka domin muka samu kaɗan daga cikin tarihin garin faɗo wanda ba shi kenan ba mun da iya samu abin da muka samu. to alhamdulillah ni ma ina godiya a gare ku. da masu da haka za mu ja labulen shirin a madadin sarkin farakwai muhammad labaran wanda ya ba mu takaitaccen tarihin garin farakwai sai kuma gidan rediyon muryar amurka da ke washington dc gundumar columbia wanda ya kawo muku shirin da haɗin gwiwan gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke kaduna nasiru yakubu bin da ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yasa haka mai haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.